soyayya reshe mai sunan reshe irin na soyayya ai kuma a da ne aka rasa na soyayya ba can zamanin jahiliya zamanin wasu masoya da ake romeo da julio da kuma laila da majanuni amma yanzu mu shi irin na soyayya ko da laila da majanunin ko shi majanunin ne ya dawo yanzu wallahi da ke mu zama majanunai ba inda aka zuwa al'uwan a haba ne su da labarin su zagaye duk duniyar nan ko labarin su wajen gida ta ji cikin gidan nan ma ba a san mana yi ba kai a ta mama da muke zo da a gidan ma ba san mana su ba ya za a yi haɗa kanmu da su ki dina kawo wannan mace ai mace ki kai ba mu ci fara idan da mai disin bai gani shagon kemis ɗin ita sai fa da sai an cire ta daga su Allah na mure cire ta za su daga waje su ce wannan gaskiya Allah la la la ba ta kuke su ki ci a gaba Ina ni rajiwa dinna ilaihi raji'un me nake gani haka lami lami kake kira malam lami lami na ji kana cewa ya haɗa ka da lami malam haka ke mafarki da ita eh

ka yi kokari ka zama namijin aure a waje don Allah dan Allah a ringa yin abu irin na mazan aure dan dawo in same ki eh, ni kowa cito da ni ai miya in sha An rawa jirgi zai tashi mai shiga kai sauri ka fada. Jirgi baya jiran uban wani. Umaru ɗan duna nagwa. An ƙararrawa jirgi zai tashi. Mai shiga kai sauri ka fada. Mai sauka kai sauri ka sauka. Jirgi ya zo tasha nau na jamma. Almajiri kawo goma ga biyar. an gaya maka bara nake yi a to bai gaji to ko bara nake wannan gidan bai yasa zo muku bara ba gashi ko ka zo kai me kawo ka gidana matan nan can nake ba ka sake ta ba kun rabu da ita ka saki mata amma ka dinga bibiyar ta wai kai wani dan kawai ne ke zuwa da wanda shirme maganar wannan mata ta ka ni a guri na shafin na rufe shi kai ne yanzu ka buɗe shi amma ni tun na rufe shi na na gama yan gama na gama yin wannan wannan shafin maganar ta na zulawi a fito mun da ita aure zan mata yanzu na gane cewar lalle ilalla ban kaura ne kai kai yanzu idan za a yi wa lamun aure kai ne gote gote ya kamata ka zo ka zo ka ci sai lamun aure kai a garin kai kai kai kai a garin kaba kaba me mukamin ka kai eh? ba ka da mata a gida ne eh ka turo matarka. ka ce ta zo ta tambaya ta ji halin da ake ciki amma ka zo gote iye saboda godiya ce ta haife ni mahaukaci ne zan zan dauko mata ta in tu cikin nan gidan mahaukaci ne to ya ce yi a zuciya irin ta ga ana matsa ya sakinta ita ma za ka yi wannan din za ku fito min da ita ko sai na yi muku daidai ko sai neman gunduwa gunduwa daidai da da nan nasara za a fito kai ka san ko karan kuwa ka je ka turo in kana son ayi ka je ka turo ita matar taka sha sha a a a mutumin da ni akwai Oh, kai? ma kai ne ka da alƙur'an sai dai ka samu wani.